يا خير ماكية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجيب ولا يجاب عليه فآمن بما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطل من أحوال العباد جاء العلماء وأثبتوا في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فات بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وسلامه وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والانقلاب نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب انزل واكرمنا بخير نبي قدس وجعلنا خير أمة مخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيعلم أن الإسلام هو العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة بنية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أن يقال واحد جزء الدنيا جعلنا قدر في سلسلتي وأنا ذكرها أساء لتوضيحك وعلى وسط يا أنا الجمهور جمه a wannan gari na zango ba har sai ce zango daura a kuma wannan ƙasa ta daura yadda daurawa suka rage suna kaurewa kan suna Thank you. na taba da shigo da mu zauna daura a wannan karo shi ne walima ta ɗan wani a musulunci alhaji ta yi su fadarmu akwai wata ikiya da ake karawa da ita eh, ko ni da Allah ne wannan magana gaskiya ce ko ni da لأن غلب علينا عبد الله بن سعد إذا أدعى ولا قول أن يكون سعبانا ألا يحب فاتن الدنيا طيبة ألا يسعى هدية يا ولد ذات أربعة السلام أقيل أدعى إذا سعي وأكبر أنا مثال تقرر كبيرة وتوين عبدوها ألا يسعى عليا ما لما عبدا kayan farko da za ta kawo da duniya kayan kuma da shirka ko ko kayan da da farko kayan rubutu da kuma da ya kama kuma ko da ka bai gida shi ka wata gaba a ta kayan rubutu da ya kuma da shirki shirka ka ba da ala ta kayan da alama da da kuma kana shi da dindin wani Thank you. 我们这个我也搞这个搞那个。

shi aure ba a fara wata da Allah sallallahu alaihi wa sallam yakin salatu jinsu hunna jinsu wa hannu hunna jinsu yake a kawo wani lafi inda gaskiya aka yi ma da gaskiya inda wasa aka yi ma ba Allah da gaskiya ya ta in ce na ba ka ita aure kace ka karba sai na ce drama ake yi ba ruwan Allah aure na karba na ce ai da wasa na ce ba ruwan Allah aure na karba ba da kai abu na biyu shi ne zaki in ka ciwo matar ka za ka fi lokacin ba gane da kafin cin da ya kafe da mata ake zo zai ce bai kafa saki inda da ka girma ugu ko da wasa girma ugu ya gina abu na uku shi ne yan gabawa idan kana gabawa sai ka ce kayan tashi da aka magana sai ka ce ai wasa kake ruwa ana da wasa shi yana ya kaje shi da me ya kaje wannan shi ne wanda ku girman aure da musulunci aure kuka shi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce kimiyya kuma suka ce koriya me yasa yake suka ce kimiyya Akan shi ma ya yi auren a yafice manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya auri ta guda goma sha uku a rayuwa Allah ya halaka mata biyu a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cike suka ne kwanciyar aure da goma sha uku da aka cire guda biyu guda nawa sauran sha biyar guda biyu a cikin waɗannan sha ɗaya sura su tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai akwai Khadija bint Khuwaylid ba ta da Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta da tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa da annabi ya aure ta bai mata ba cikiya ba har sai da karfi sana'a ne ka akwai Zainab matar wajen Allah ta raba a yi a zan ya auri mata masu suna ne da guda biyu akwai wacce ake so zainab bin bijah wacce Allah ya kansa ya nuna musu aure da abin ita da ba taba ta wani aure bayan ta akwai zainab bin bijah idan sai ake wacce ne da ƙofar da baki uwar talakawa saboda tausayi da kyautata wa talakawa a cikin to in ka wannan maganar da ake cewa ƙofar da baki in ta ce wacce ta rasu a can ya aure duk wata hukunci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddara ya cikin sha daya idan kuka sake cire guda biyu ko guda nawa waɗanda guda tara su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi sallam, ya rafe wasu a duniya ce wata kasa kenan annabi ya yi aure a yanzu ko ya aure a yanzu ba ya yi aure Qur'ani ma ya ga wani cewa annabi yana da mata Qur'ani ya ce ya ayyuhan nabiyyu kullu duka. وأجملها وقالوا لك يا أيها النبي كن أزواجك

annabi ya yi abin so ya yi da ya aure a nan يا معشر الشباب من استطاع يدخل الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وآثر للقلب فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فذلك لذلك الانتهاك على الحديث yan kuwa samari a samari ne kai za ku hau wani na kama in wani da fiji ya bari yan da fiji wa yan mutum yana yan wuce ya kuma to a ne ya sa da za ka kare da su sai a kasu samari don mafi yawa samari ne ba su taɓa aure wani su suka buka da saboda mutum da mafi yawa su ne ba su taɓa aure ba saboda ka sun taɓa kowa bukatar ne sun fi daskawa bukatar aure Allah ya ce a kan sama da kan ce ya ma ake da shaba ya ku samari malin kafa da kuma ba duk wanda yake da sifar ba a shi ne ba a rarraben da ke sarai ne ba a rarraben da ke rike da shi ne ba a rarraben da ke zai ke biya wa matan bukata a cikin sifar yadda zaune su biya in ji a nan muhammad kenan da aka ce ce kwalitattar zaune

الثالث فإنه الرجل أي أفعال الجمعة على كل مؤمن بدون أي قل للمؤمنين يكفوا من أبصارهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ألا يكون المؤمن مختار إيمانه يغضون أنفسهم من إدارهم ويأخذوا جنودهم فمن كان كبير ما يكون إذا يكبر تكلم عن دراسات مكان شعار من هذا الشيء أقول تكاد يصير كلب جسد كما قال في جمهور الله لله أولي شيء شيء يكتب كوانا أدب أم أدب يرد إلى سبعة آلاف كلمة كذا كما تقول gida sai ga wata a kan hanya ta shafar gida ta kashe wani tawon gida muke ba ka shi suna gida sai ka kasa sai ka ba su zuwa daura ka daure ka dawo gida yawan zai zo gaba ta gaba an zara ka biya kuma wani ba dawo ranar gobe da a wurin sun ke da adam wajen ƙarin da ila saboda matar yana tsoron kan jikin ita yake kada ya tafi ba idan wata a tabbata za a tabbata wani kyau a fatuwa ke tsayawa sai ruwa sai ruwa

a nan ya ce wa a hasarar ribar kuma auren su ya taimakawa an adam musulmi ya kare kansa ba tare da yanzu, idan ka ga mutum yana da baba yana da zutu wannan ya riba lalacewa ya fada kamfanewa Allah ka kare kenan ba su ruwa ne ne aiki aiki ne da bai da mata da bai kenan su ya zama aiki da buru ya zama aiki ya zama aiki ya zama sun zama akwai ko shi ne ga jiran ga tafiya a shi ya fara ruwa ba shi ko da ya taɓa wani ya kai ruwa ba shi ba kuma shi ba ko shi ba shi ba ko ya tura Thank you. ya zama aiki domin a Allah ya ce wasu sa'ayi ne da nake bayi ko wani bayi da nagartattu a cikin bayan su da bezu har bawa da baiwa in su ta aure aka yake aure a ce wanda ya nuna aure yan abu ne da yake da muhimmanci kwarai saboda ka ya fi iyaye idan yar ku ta samu miji mutumin kirki tana son ke aure haramun sai ku ce ba za ka yi aure ba ta yi da wani yana ba da kuma da bawa ya ce a gida ya ce gida ne da zama zuwa wata ba a yanka za ka aure kai da yi masa ba a kana da irin ka ta ta da ta idan da wani ta ya da ba cikin da yana da guda biyar da waɗannan guda biyar yake kamar da waɗannan guda biyar rukun na farko shi ne wani shi ne wa wani waye ne wani shi ne wanda yake da ikon aure da shi ne wani wanda shi zai fahimci na aure ita ita ce, ita ce da wani shi an da wani kuskure ne da aure a ce a da wani da wani wanda ba a cewa waliyin amarya da waliyin aure amarya ina ce take da wani wani. me yasa take da wani saboda ba a ba ta aikata da take a wani to wannan ne amarya da take shi da wali amma shi ango bai da bukatar wani. idan ya sa wani ya je ya kafa wanda auren wanda ya je karɓo auren ba su da wali ba don ba dole ne sai shi zai karɓo ba ke gonar da wakili rukunzar da ne wakili ne kawai da an goyi wani jirgin da in an ya da dama ba zai tura kowa ba ya sa babban rigarsa ya sa hular da kure ya je ya zauna ya nan kwace kama a ce kai ne waye ya ce dan daji sai ke bi da kai da ce na zo ka sai auren amarya ta kaza ya saba wa Allah jayilancin kunya bai na jiki a ɓarnar da sai zuwa ya ce ya sabo in zuwa in zuwa na ya zo da kan zuwa ne ba a ga da abin amma amarya za ta bar kan da take da ruwa bayan gida ba ba wa ke da

wannan kuma shi ne wannan da kayan aure guda aka ce aure ko yin wani da ba ba in bai ga wanda yake ba wani shi za a yi wani ba a tambaya amma kawai in zai yi kuma da ya yi da lalaci ya yi kuma da rayuwa zai tura da wani kawai ana da wani tabarin a cikin kuma

amma wanda a rika mai aure ne Allah ya rabu shi yasa aka kara kowa da aure da zai ba ta da kuma kare ba a nan Muhammad yake na ta hamda ilanki babu aure da sai kawai ke rika da dole ya samu wani da zai aure

kada ku aure su kai mata. Yanzu yi mai sai sun kada ku aure saboda da damar aure za ta aure kan yi ya ke bai wa ka ta cikin da ko da ko mutum da ba ta ba ta amma da aka ba a kuma ba ta ba ta yana dina ko kowane ke ka rufe aure da ƴaƴan ku mata da sosai su ba za ku ku aure amma ba ba ku aure ya ka ce aure da su zuwa zuwa ga a ce wanda wani ya rasa aure da ba Allah ba Allah ya a zai zai

mallaki na miji ba zai aure wata ba ba sai dai wata gajiya auren sun ke samu mutum ka wani mallaki da yake nan da zai ce ba zai aure ka ta wata mutum ka ko wata gajiya yana ce ba za ka yi haka da suka ba ka kamar gajiya ana da ce ba za ka aure kowa ya ce mata lafi sai ke dayar su a ba wanda zai aure saboda kuma ya ce ka aure ba za ka je ka aure saurayi ba ya wuka sai tsarin tuha ba wanda zai ta zafi a ko shi na mutum ba sai ba wanda za ba sai aka ce ba zai aure ko wani ciki da fara yake da ba aure ita ko wanda da ba da fara da zai ta sai ta ya ce wanda wanda ba ta ta aure sai ta jira aure idan za a wajen tawaye a wajen da wani da da wannan yake cewa da shi wajibi ne ana fara fara wannan mutum da babu shi ne wa wani daga nan sai mutum da biyu menene mutum da biyu ba za a fara shi saboda haka ya ce ya ta ya yi wani yin da yake wata zaki ba a wani sai yi samu wani wani ya fara da ya ba da zaki ya sai da zaki hikimar ba ta ya gyara da ya fi shi ma ustaz an da za ka ya yi nuna za ka yi da al'amura da kuma ce a wani wani na isa da ke Allah a daga yana da zuwa da malala to da ƙarfin da ba kan shi da wasu da yau ke nuna da aure za a haɗa da shi da wani ƙasa a Kullum da ka sanar da labari. yi. ya yi da masu yanko da ya dubo da ta ba. Tana ta zai ana wala dawo. Ina ta ma a

over

yabandibaliwanjera eri bamebalijakatabantu yakabaaaa gracias, Gracias. sallallahu alaihi wasallam idan ba da tsarin auren ya ita da ta ba za ka san da ne kai duk da ka da ya ya ba mun a da duk da ka mutum da ya ya dawo ya ce ya da ya ba mun a da ka sai ka samu koyo da wani kan da ya koma ce ya rasu da ya rasu da da gaba dole ke da ya ya da ko ya ba ta abin da yake da zai yi kyautata ba ka da za a yi kyautata da wani abu da kawo zai da haka da zai haka ko kuma ta ba ta hanyar da rafi zuwa a wani yawa a wani da kawo ke daga nan mutum yana zai da hannun yi ke bara da ke zuwa da aka da zai zai zai zai dawo yake hannun ma aka zai zai zai shin akwai wani abu da na fice da za a ke kuma mutum ya ce ya rasu da ba ƙwararru ban da zuciya ba a haka bakin so su tana wa na haka da zuwa da ba na kashin da kuma wani ba ya fi duka haka da a zai ya ce haka da haka da na haka da za ka yi kawo su da ko zai ka ciwa ya ce ya rasu da ta na haka da su da ka da ke kawo a zai ya ce ba ka yi da a ba ma a da

amma ya ya ba ne ya ba da ba da ya ba da shi kan yawan ba kada ya san ba da yana yi wa ba ba za a yi ba Na ya kuma ta ba da ana yi da ya ya ba wa ya ba da bai a cikin ba da ba ba ne ko ba in da ba da bai da mu ka ta in ka ta ba da ba ka ta da ne duk ya tuba amma ya zo zama akwai sadaki ana ba da kawai auren ba a kudin sadaki ba amma ya ake da za a baya daga baya za a kudin sadaki duka yi bayan wani yi zai zai daga nan sai abu mai wani abu muhalli muhalli ba gida aka yi da muhalli ba sai aka yi da muhalli shi ne a da amarya ango da amarya shi ne ango yanzu ba su muhalli da za a yi a kai a kira yanzu ba su muhalli da za a yi a kai a kira a yi amarya da amarya amarya da za a yi a kai a kira a ta zo ba ya ga a ranar da ake albara akwai wani da da a ko

amma da ya ce muhalli wata jumla wata ya ce hali. to yanzu mun samu wani mun samu sadaki da kuma muhalli an ko da arabiya to sai a karɓa wani da ya a wani mutum shi ne shekarun da za mu ce da wani shekarun duk wanda ya zo ya zauna a wani sai To wa zai daura Ba aure ba. Ba ya aure ba. Wa daura aure? Wani ne a da daura aure yi

وواجب جهاز الوجود والسوء والصدق وواجب جهاز الجماعة Wata ga wani ga muhalli ga ake so ƙona shi ne siga ƙaunar aure wanda da ita ne ake ƙona kuma wani nan ne ake samun matsala wannan siga da ake yin tsakanin wani da miji ko wakili da wannan siga da ake aure ne. Nazari

da za

albarka ba albarka sai mun addu'a roƙa wa ma'aurata alheri roƙa wa kan roƙa mai mai mai kai wanda amma yin a wani ya da Allah ka da mana hadisi lafiya. Allah Allah ka sa su hada da ya ci maka fara da duk wani iyalai da suke zama jiya sa Allah ka su albarka Allah ka saka musu da alheri wa halaka za mu ga da ka tabbata da ina da ta zuwa da Allah